ku danna subscribe kara ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye shirye mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment To mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaba lale da zuwa wannan tasha ta al'ajabi TV.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 to amma haka Allah ya tsara komai na da lokaci su amna ɗin ma jinsu yake kamar daga jikin shi suka fito wani abu su hana ta yi da baki Allah kake min rashin kirki su hana ke kullum sai mun yi faɗa ne Abdulhafiz ya karasa yana dangwale mata hanci sake kwaɓe fuska ta yi ko kin yi kuka ba ajiye yake zan yi ba to nan muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya yi maganan ne yana gyara mata zama a kafaɗar shi tare suka shiga gidan su duka kansu bai ɗauki caji ba sai da yaran biyu suka kaure da kuka su hudun sun rasa yadda za su yi da su musamman su hana da kofi da taƙi kamawa hakan ya sa hamza faɗin ko famfas take so a sake mata wani tsalle fodiyo yana koma gefe ku cire na lissafin nan ya faɗi yana son su amna amma ba zai taɓa kashin yara ba shi ya nashi tsarin rayuwar ma sam bai yi hango yara ba har yanzu aure ne abin da ya fara sakawa a ciki yanzu shi ma ya kasa firtawa a fili wani ya ji saboda tsoron da yake ji amma ya san yana buƙatar mace ko don kar ya koma wa neman su ta hanyar da bai kamata ba to amma yara yana da sauran tafiya a gaba kafin ya fara hasaso rayuwa da su bari ku ga husband material yadi goma riga har da ya ciki Arafat ya faɗi yana fara ƙoƙarin cirewa Suhana siket ɗin da yake jikinta. Su duka tsayawa suka yi suna kallon ikon Allah. Bata ma ɓata famfas ɗin ba, rigima ce kawai take ji. Yana saɓata ka faɗa kafin a miƙo mishi wani famfas ɗin tana tsula mishi fitsari. Inna lillahi, Suhana, kin san wanne kaya ne kika yi wa fitsari? Kin san dubu nawa kika fi fitsari? Ya faɗi kamar zai fashe da kuka, dole Hamza ya karɓe ta suna mishi dariya. sai da suka samu duka yaran biyu suka yi bacci tukuna hindu ta kira shi na fito yanzu kai ya girgiza mata wallahi ba yanzu zan da da su ba kin san wahalar da muka sha kafin su yi bacci yana jin ta yi jim kafin ta kashe wayar shi ma filo ya ɗauka daga kan gadon yana kwanciya ƙasa gefen katifin su suhana da suke kwanciya kai suna baccin su kamar ba su da wata damuwa a duniya idanuwa ya kafa musu yana kallon su har shi ma baccin ya ɗauke shi links ɗin hannuwar rigar shi ya ɗauko yana ajiye su a kan gado sannan ya ɗauki ɗaya ya saka a hannun yana ɗaukar ɗayan ma cikin wani lokaci ya fito tsaf cikin yadin shi ruwan madara da wahalar gaske ka kalle shi baka ƙara kallon shi ba kallo ɗaya za ka yi wa fuskar shi ka ga kwanciyar hankalin da take shimfiɗe zuwa yanzu baya jin shi cikin kuncin da bai san dalilin shi ba baya jin kirjin shi kamar an danne bai ɗauka zai iya shekara ɗaya ba tare da mace ba azumin shi yake duk alamis da litinin yana roƙon Allah da ya kare mishi zuciyar shi da kan shi ya goge twitter da instagram bai ce zai daina ga baki ɗaya ba amma sai ya yarda da fin karfin zuciyar shi da ya sau biyu yana kusa komawa ruwa sanadin instagram na biyun hotunan su Suhana da hindu ta turo mishi ne ya taimake shi hotunan ya gani sai ya sa shi goge manhajojin biyu ga baki ɗaya temptation bala'i ne idan kana fama da kanka abu kalilan abin da kake ganin bai kai ya kawo ba shi zai da maka da komai baya shi ya sa ya goge ba yarinyar da za ta sake saka shi karya alkawarin da ya ɗaukar ma ubangijin shi alkawarin tuba sahihi tuban da yake fatan ba zai koma ruwa ba ba zai karya alkawarin da ya wasu so hana ba ganin ba su yi da na sani ko na rana ɗaya da ya kasance sun fito daga jikin shi ba hankali kwanaki suke tafiyar mishi suna juyewa watanni da suka cika shekara a cikin lokacin ne ya aje duk wata izza da yake ji ya roƙi abdulhafiz ya yafe mishi don ya gaji da yadda yake mishi kamar bare kamar ba su da wata alaƙa da ta wuce aiki shekara ɗaya da ya ɗauka yana bin hindu kamar babu zuciya ƙirjin shi kan ta sake ba shi dama amma ta yi bris da shi ni karatu zan ci gaba ba wani bane a na hamza na farkon da ya kai ne shaida akan yadda ya kare ne abin da ta faɗa mishi ya roƙi anna ta yi wa fa magana a taya shi lallashin hindu ta ce mishi ba zan maganan nan ba ba za mu yi amfani da girmanmu da yarinyar nan take gani mu tursasa ta ba ka lallaɓa ta da kanka idan kuna da rabon sauran zama za ta dawo amma kam ka yi haƙuri ni da afanka mun yanke hukuncin ba za mu sake shiga zancen ku da hindu ba maganar anna ta ƙara kashe mishi jiki da hara zuciyar shi yana son hindu ina azabtuwa da rashin ta musamman yanzu da yake ganin yadda ta ƙara kyau ba a gane hankali ta fuska tunda ba a rubuce ke ba amma zai iya rantsewa akwai hankalin da ya gani a fuskar ta da baya gani a da duk da shi ma abdulhafiz ya ce mishi su sahana sun saka har kunyan mutane ya fara ji yanzu duk da rikicin shi na banza yana nan babu inda ya je yanzu ma fodiyo ne ya bashi karfin gwiwar sake tunkarar hindu ya ɗauka ya gama ganin abin mamaki sai daren jiya da wayar podiyo na hannun shi yana duba design brief na wani abokin wasan podiyo ɗin da yake son a mishi zane ya turo kiran waya ya shigo sosai yi hamza yake kallon wayar ganin mansi miƙa podiyo wayar yayi ba ya manta da ita bane yakan tuna ta lokaci zuwa lokaci amma tunani ne na inda rayuwa ta kai ta ba wai wani abu ba har ran shi yana mata addu'ar shirya ta samu dalilanta kamar yadda ya samu nashi sosai yake kallon fodiyo da yanayin yadda yake wayar da mamsi tun yanzu zaki barci ki banni ya tsirga masa yanayin yadda fodiyo ya aje maganar tasa sai wani abu ya tsirga ma hanzan da ba shi da alaka da kishi sai tsantsar mamaki da tsoron da bai san dalili ba har fodiyo ya sauke wayar daga kunnen shi hamza na mishi kallon tuhuma karka tambaye ni yaushe ya fara ni ma ban sani ba fodiyo ya furta yana samun waje ya zauna suna ɗan hira da mansi sama-sama lokacin da take tare da hamza ko idan ta zo wajen shi ko idan ya raka shi wajenta abu ɗaya ya sani tun a lokacin da ba dan yarinyar hamza ba ce zai iya shi ma sai dai su ɗin ba su haɗa nema ko da kwana banza ne ta kicin ɗin gidan shi ranar da ta dawo da hamza mota ya ji duk maganganun su bai san me yasa ya kira ta a ranar ba ya san ta ya san rashin iyaye har biyu na ɗaya daga cikin tushen lalacewarta zai fahimci wannan ɓangaren fiye da kowa bai kira ta ba sai karfe goma na dare a ranar amma kuka take yi har lokacin ko muryar ta ba ta fita sosai ina tunanin rayuwa ta podiyo ina tunanin abubuwan da za su faru da na tashi da iyayena to da duk ba zai taɓa zama hujja a gare ni ba har zuciyar shi ya ji maganganunta sai ya tsinci kanshi da kiranta a kullum don ya ji lafiyarta sai yake tsintar kanshi da takawa har inda take don ya duba ta da idanuwan shi sai ya fahimci dalilin mansi da ya yi mata magana ta yi aure wa kake ganin zai aure ni ba tare da bincike ba wa kake ganin iyayen shi za su yadda ya aure ni bayan sun san rayuwar da na yi sirri irin nawa baya boyuwa komai gyaran da aka yi mishi shi yasa da yawan karuwai wa'azi baya shiga su saboda in ba su ji ba sun ga yan uwansu da tuba bai wa rana a duniya ba duk da dai da za a tono su a ba su ikon magana to za su ba da labarin tuban ne zaɓi mafi alkhairi da suka yi wa rayuwar tasu duk da mutanen da suke yawo da zunubai mabambanta ba su karɓe su ba ko da kuwa malamai suka zama akwai mutanen da za su furta abinda a baya kowa ya san tsohuwar karuwa ce kamar zunubansu ba za su yafu ba suna manta yadda ba a shiga tsakanin bawa da ubangijin shi suna manta yadda rahama ta ubangiji ce wanda ya so a cikin bayan shi yake nufa da samunta shi yasa da yawa suke zaɓar zama inda suke tunda ko sun tuban baya wanke laifukansu na baya a idanuwan mutane akwai irin su mansi da yawa akwai iyaye da yawa da ba za su taɓa barin yaransu su aure irin mansi ba ba za ka haɗa mun zuriya da karuwa ba sukan kafa hujja da zance irin wannan sosai suke mantawa a cikin mummuna Allah yana fidda mai kyau a cikin mai kyau Allah yana fitar da mummuna dan da yawa idan aka bincika asali iyayensu mutanen kirki ne kaddara ce kawai ba su tsallake ta ba To a ranar Fodiyo ya san idan aure zai yi ba zai samu macen da ya ji ta dace da rayuwar shi kamar mansi ba. Ba shi da wanda zai damu da ya bincike a kanta balantana bayan ce damu wani. Inda tana da wakilan da nashi za su samu da maganar auren to ai kenan ya san rayuwar shi ta baya ba za ta hana shi samun macen kirki ya aura ba. Ka san wace ce mansi? Fodiyo ka sani. Hamza ya faɗi yana son ƙarin tabbacin Fodiyo ɗin Fodiyo ɗin ya san abin da yake yi, ya tuba shi kam, shi yasa yake addu'ar Hindu ta dawo mishi, ya yadda da nagartatta. Ba zai iya wahalar neman wata matar ba, ba zai iya duk wannan fargaba ba. Dariya Fodiyo ya yi da ba ta da alaƙa da nishaɗi. Da yin aure macen da za ta canja min, gara yin aure macen da za ta canja mu. Kallon shi Hamza ya yi don magana ɗaya ce maimaita, kai Fodiyo ya jinjina mishi. Canji biyu nake magana. mata nawa ne za ka aure su a kintse sai bayan auren su canja maka canjin da sai ka yi da na sanin auren to gara yin aure mansi da halayenta da za ta canja min na san dukkan mu da zuciya ɗaya zami Allah zai taimake mu ba za mu taɓa da na sanin auren juna ba yaƙinin da yake muryar fodiyo shi ya taɓa zuciyar hamza fiye da maganganun shi don ba fahimta su ba har ran shi bai ga dalilin da zai sa ya auri mansi ana zaune lafiya ba Allah ya shirye su su duka ya haɗa kowa da rabon shi sai dai in kana da matsala da aure na da ita matsala daban da bata shafi halayenta ba da sauri ya girgiza ma fidiyo kai daga ranar da ya karɓi makullin motar shi ya yanke alaƙa da mansi ga baki ɗaya ba ni da wata matsala da mansi numfashi fodiyo ya sauke mansura sunanta mansura murmushi kawai hamza ya yi yana girgiza kai sosai fodiyo ya ba shi karfin gwiwar sake tunkarar hindu yau za su gama maganan nan duk yadda take kauce mata hular shi ya dora a saman kanshi yana daukar mukullan mota ya sauko ƙasa yana ficewa daga gidan wata irin mummunar dokawa zuciyar shi ta yi ganin hindu zaune a kan kujerun da suka saba zama a wajen da suka saba yin zance amma ba shi bane a kan kujerar wani ne a zaune a inda ya saba zama yana magana da hindu har tana mishi dariyar nan tata da yake jiya ko'ina na jikin shi da ƙyar yin fakin saboda ko gani baya yi sosai ya sani yana da kishi na fitar hankali ba tun yanzu ba kanta ya san kishin shi ya wuce duk yadda kalamai za su fassara dan nan take zazzabi mai zafi ya saukar mishi ko murfin motar bai rufe ba da ya fita ƙara sayawa ya inda suke yana addu'a kar ya nuna ma hindu yanda akwai wasu daga cikin halayen shi da ba za su taɓa canjawa ba tsayayya kansu yana mayar da numfashi kamar wanda ya sha gudu hindu waye wannan ya bukata yana kare mishi kallo kafin ya tsayar da idanuwan shi da suke cike da tsantsan rikici a cikin nata idan za su saurari wasu ma bai ga dalilin da za ta kula irin mutumin da yake zaunan nan ba in ba kawai su take zuciyar shi ta buga ta tarwatse ba duk da shekaru baya jin zai girma mutumin idan ma bai fi hamzan ba to za su zo ɗaya numfashi hindu ta sauke tana ɗauke idanuwanta daga jikin nashi bello ga babansa suhana ta faɗi tana kallon mutumin da ta kira bello kafin ta kalli hamza da fuskar shi har ta yi wani ja saboda kishi ta ce hamza ga bello shine wanda zan aura buɗe baki ya yi da nufin yin magana sai ya ji wani yawu ya sarƙe shi yana fara tari babu kakkautawa sosai yake kokawa da numfashin shi ko bai sarƙe ba maganganun hindu barazana ne da rayuwar shi murmushi bello ya yi bari in bar ku yi magana za mu waya ko kai hindu ta jinjina mishi kafin ya miƙe hamza da har lokacin tari yake yi sai ya samu da ƙyar yana furta kar kar ka kira ta wallahi murmushin da yi bello ya sake yi hamza na bin shi da wani irin mugun kallo har ya karasa ya hau mashin ɗin shi da samari suke wa lakabi da roba roba yana ficewa daga gidan a nutsa hindu take kallon hamza da tarin shi ya tsagaita ka zauna wani irin kallo yake binta da shi tabbas ta samu taɓin hankali idan tana tunanin zai ɗora mazaunan shi inda bello ya tashi ba zan zauna ba hindu kashe ni kike so ki ba na baki haƙuri ba ya kike so in yi titi kike so in bi ina taro mutane don su zo su taya ni baki haƙuri ko me ya ƙarasa maganar idanuwan shi har sun sake launi saboda ɓacin rai sau nawa zan ce maka na haƙura sau nawa kake so in faɗa maka komai ya wuce a wajena hindu ta faɗi a gajiye don ta gaji da shi ta gaji da nacin shi to ba wai babu masu son ta bane har mamakin yadda ake mazan da suke mata layin aure suka gane ita ɗin bazawara ce tun da shigarta san bata nuna ba ta da auren ba amma sai ta zuciya tana dokawa a tare da su take hango hamza wani lokaci har a yanayin tsayuwa agogon da suke sanye da shi tsadaddiyar mota ko wayoyi sai take ganin kamar su ɗin ma ba za su bambanta da shi ba ta fannin halaye tana bautar ƙasa suka haɗu da bello shi ma gida ya zo wajen baba sai daga baya ta san likitan dabbobi ne aikin da yake a ƙarƙashin baba kamar abin da ake kira da side job ne a turanci har suka yi musayar lamba tana mamakin kanta tana jinjina cewa da hannunta ta ɗauki lamba ta bawa bello saboda ta kowanne fanni shi ɗin ba kalan mijin da ta taɓa wa kanta saurare ba ne baya matsa mata da yawan zuwa sai ta haɗa satuka biyu ma bata gan shi ba tun magana farko ya sanar mata yana da mata da yara har guda biyu kusan za ta ce abin da ya fara burge ta da bello shi shine kusancin da yake da shi da iyalan shi yadda baya gajiya da bata labarin arifa da khalid ta san kalar abin ta san irin farin cikin da ita ma duk wanda zai saurari labarin su su hana idan za ta wuni tana bayarwa a abin baya kare mata soyayyar da kowanne yake yi wa yaran shi ta fara sakawa shakuwa tsakaninsu kafin a hankali cikin watanni shidda take fahimtar kyawawan halayen bello tana mamakin yadda duk rana yake samun waje a rayuwarta bata san inda tafiyarsu za ta kai ba bello baya mata gaggawa ta san niyyar shi ya bata dukkan lokacin da take bukata don ta yanke hukunci kuma yana nuna mata ba zai rike ta da laifi ba a kowane irin decision da ta yanke idan alakar mu bata wuce abokantaka ba haka Allah ya kadarta hindu ya faɗa mata da take ce mishi tana jin wani iri karfa ta zo bata aure shi ba don san bata shirya ma aure yanzu ba ta fi so ta yaye yaranta duk da yanzu ma ba damuwa suka yi ba sosai su hana ce da fitina ta dama amma alamu sun nuna amna za ta yaye kanta ko bata cire ta ba kuma akwai tarin abubuwa da take hangowa bai fito ya faɗa mata ba maganar ba ta haɗa su kai tsaye da dabara bello yake nuna mata zai riƙe mata yaranta Abin da ko auren shi ta yi ba zai taɓa yiwuwa ba su baba ma ba za su bari ba ta sani balle kuma hamza da take da tabbacin za a yi yakin duniya kafin ya bar yaran shi su yi agolanci a gidan wani har ranta ba wai ta raina samun bello ba amma ba zai iya riƙe su ba yanzu a tsorace take da halin maza ta ban guda ɗaya take da shi amma ya firgita ta da sauran ba alkawuran bello iya kunnuwanta suke tsayawa ba ta ma bari su karasa zuciyarta balantana si disappointing ɗinta daga auren hamza ta daina daga burinta kan komai na lamarin duniya bata saka rai ba ma balantana ya dame ta yau ne karo na farko da ta farta shi za ta aura don ta huta da nacin hamza amma zuciyarta cike take da tsoron kalaman da ta idan kin haƙura me yasa ba za mu koma auren mu ba me yasa ba za ki taimaka min yaran mu su ra'ayi tare da mu biyun ba ki kalle irin mazan da kike kulawa hindu da gaske baki haƙura ba numfashi ta sauke mai nauyin gaske sai ya katse mata tunanin da take yi na ce ka zauna kaki kai ya girgiza mata ni ba zan zauna inda ya tashi ba ya yi maganar kamannin shi da suhana na fitowa sosai duk da ba magana take yi ba amma sau da yawa za ta yi wani abu da fuska sai hindu ta ga kamar shi ne a gabanta sai dai yanzu tana tunanin shi ba tare da komai ba yana faɗo mata a rai ba ta jin ciwo a ƙirjinta sam da gaske komai ya wuce mata taban ne kaɗai shaidar da take da shi na abubuwan da suka faru miƙewa ta daga kan kujerar tana tura ma hamza ta jawo da bello ya tashi da nufin ta zauna cikin zafin nama ya fizge kujerar daga hannunta saboda baki da hankali ke sai ki zauna inda fa ya tashi inda wani ƙato da ba muharramin ki bai zauna ke ma sai ki zauna har ranta bata so dariya ta kufce mata ba kawai ta taho ne bata sanya za ta tsayar da ita ba saboda dariya hamza ya bata sosai zama ya kujera yana kallon hindu da take mishi dariya kamar wani abin nishadi a maganar da yi kafin ita ma ta gyara kujerarta tana komawa ta zauna na zama mahaukaci ko to hakan bai ishe ki ba shi yasa kike magana da bello yadda ya kara fadar bellon sai sa ta yi murmushi karfin halin shi ba zai daina ba ta mamaki ba murya shi ya sauka sosai saboda yadda kirjinsa yake zafi don allah karki kara kula shi na ce zan rike ki da kyau ba zan saki ba wallahi rabona da wata mace tun ranar da kika bar gidana Allah ne shaida ina duk ƙoƙarin da zan iya yi ki haƙuri don Allah kai take girgiza mishi saboda yadda ya saukar da muryar shi sai ta ji wani irin tausayinsa ya cika mata zuciya idan baki duba halin da nake ciki ba ki duba su amna na yi wa anna magana ta ce ba za ta baki haƙuri ba ta ce sai dai in baki haƙuri da kaina ni kuma kin ki saurare ni kirjin shi kamar ana hura wuta a ciki haka yake ji ba haka ba ne ba hindu ta faɗi baya san abin da yake ji a ta sam na ce maka kom kasa sawa ta yi ganin hanza ya sauka daga kan kujerar da yake bai damu da farin yadi ba ne a jikin shi sai ya sa gwiwoyin shi a ƙasa yana kallanta da idanuwan shi da yake nuna mata alamar kuka zai iya yi a kowane lokaci inna lillahi hamza menene haka da Allah ka tashi ka tashi kar wani ya fito cewar hindu cikin tashin hankali shekara ɗaya da kusan rabi da suka wuce hamza a durƙusha gabanta yana bata haƙuri abu ne da take mafarki ido rufe har ma buɗe abu ne da za ta so abu ne da za ta so ta ɗauka ta sanya instagram don duniya ta ga kalan mijin da take aure miji ne da zai iya saka gwiwoyin shi a ƙasa ya bata haƙuri ba kamar mazaje 'yan gargajiya da girman kai zai hana su koda furta kalaman ne balle kuma har su tsuguna ba yanzu kuwa abin tsoro ya bata ko kaɗan bai burge ta ba saboda ji take yi yana son amfani da duk wata hanya ne wajen tursasa wa zuciyarta ta koma auren shi auren nashi da ya ƙi fahimtar ya gama fita daga ranta tas don allah ka tashi ta faɗi amma kai hamza ya girgiza mata komai zai ɗauke shi inda za ta haƙura zai yi idan mata ta yi ya kwanta zai kwanta ko ma me dan kar ta sake kula bello